أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وآياته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أبايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi wanda yake kaddaro wani ya gudana yadda yake so allah ya kaddari mun kai ƙarshen wannan yini na goma sha biyu ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ga hijira wanda ya daidai da biyar kenan ko biyar ga watan biyar a miladiya shekara 2020 mun haɗu ne domin ci gaba da karatu a cikin littafin allah mai girma alkur'ani kamar da aka saba a wannan majalisi alhamdulillah muna gode wa allah allah muna tawassuli zuwa gare ka da wannan aiki da sauran ayyukanmu mu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi baki daya Allah ya kara muna albarka da imani muna addu'a ga mu'assis Sheikh Ismail Idris Allah ya kai haske ga kabari da malamin sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah ya gama miki muna addu'a ga dukkan malaman sunna Allah ya musu rahama ya yi musu yafiya muna addu'a ta musamman ga jagoran mu khalifan malam ashad muhammad sani ya haya jingin hafizahullah Allah ya kare shi ya kara mai taimako muna addu'a wannan kasa tamu najeriya tana bukata addu'o'i Allah don girman zatinka da sunayenka masu tsarki Allah dukkan matsalolin da muke fama da su wannan ƙasa Allah ka kuranye mana su Allah muna roƙon ka taimaki jagororinmu a matakin tarayya da kuma jiha masarautar har zuwa karamar hukuma Allah ce musu taimako Allah ce musu jagora za mu yi amfani da wannan dama mu isar da ta'aziyyar wannan mimbari na sunna da kuma jama'a mu baki daya ga iyali da yan uwa da masoya da al'ummar kasar ka da gaba daya bisa ga rasuwar sarkin alhazai alhaji adam mai suminki wanda allah ya karbe shi jiya kuma aka yi masa jana'iza yau da sahi muna roƙon allah ya gawa sami a wannan bawan allah ya samu yabon alkhairi mutum ne wanda yake mai himma ga harkoki na addini alhaji abdullahi mai siminti ah, ya samu yabo kwarai da gaske wanda yake a ah, irin wannan yabon yana amfani kwarai ga mamaci domin annabi sallallahu alaihi wasallama an biyo da wata gawa mutane suka ce kai wannan ba Allah mutumin kirki ne yana da kaza yana da kaza suna faɗin halaye na farai na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat aka biyo da wata gawa ita kuma aka san wancan mutane sun ka rika ta mutane sun huta da tarin wane hali ne kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat sai sahabbai suka ce su ya rasu Allah mun ji babu bambanci tsakanin wancan da wannan wane ya kace wajabat yace wancan da kuka yaba alheri gare shi aljanna ta wajaba gare shi shi kuma wanga da kun kai mummunan shaida gare shi shaidun duniyar nan ya cuce shi ma wuta ta ci ta tabbata ga ta wajaba gare shi to saboda haka yana da kyau duk wanda Allah ya karba a ambace shi ambato mai kyau kada ambace aibin wannan bawa Allah masu ƙungiyoyin addini da masu neman taimako a masallatai da sauran ayyuka sun bayan da cewa duk lokacin da aka ta wuri ne neman taimako to sai ya sa wani abu ba wanda za a yi a sai neman taimako gare ya ce babu sai ya ba da wani abu kuma ya ce in ma an haga akwai bukatar dawa a sake dawa wani. muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi kyawawan ayyukan shi Allah ya karɓo miki Allah ya yi mai kurakuran shi ina jin saboda himma da taimaka ma alhazai da yake yi da shi da alhaji adam mai dubara marigayi to har sarkin kabi ya bashi sarkin alhazai saboda irin wannan taimaka da ya ka alhazai da jagoranci da wani da ire-iren muna roƙon Allah ki sa mu kuma mu cika da imani mu haɗu da su aljannar firdaus to za mu ci gaba da karatu ah, aya ta goma kenan ko eh, na ba min بعدهم بعد أن ذكر تعالى الصنف الأول bayan ubangiji ya ambaci nau'i na farko mimman lahumul rutubatul uliya waɗanda suke da daraja maɗaukar kiyafin islami a cikin musulunci minal muhajiri na wal ansar wato a ambaci masu hijira musulmi da suka yi hijira zuwa madina da su kuma ansar mataimakan addini mutanen madina kullum bi wazifatihi allati kama biha ko ne ya ambaci irin aikin da ya tsaye da shi na hidiman musulunci a taba'a ba da hun. to sai aka biyo da waɗanda za su zo baya ga waɗancan magabata li bayani ma lahum wa ma alaihim su ma waɗanda suka biyo baya waɗanda ba sahabbai ba ba muhajiru na ma ba ansar ba to za a ambaci kuma ta su daraja sanan da abin da Allah ya tsora musu ah, shi ne yadda wa ma'alaihim ƙibal al'awwalina ga abin da ya shahi na harkon nan duk wanda ya biyo baya to akwai nauyin da aka tsora mai na haƙƙe wato na waɗancan magabata musamman ma yi musu addu'a allazina kanu salafun wanda suke su ne magabatan ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan waɗancan magabata sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar ila yawmil qiyamah wanda ya zo baya gare su har zuwa ranar kiyama to ya abinda awajibin su addu'a wannan addu'a ya kununa suna cewa rabbaka sirrana rabbana sirrana Allah ka gafarta mana wani nan kuma ka gafarta mu yan uwanmu da suka rige mu da imani kenan tun daga tajibina har zuwa na tashar kiyama kowa ana mai yawa ta habbai addu'a ya neman musu yarda Allah ya roƙa musu gafara Allah da rahama Allah sannan kuma mutum ya roƙi Allah ya ce wala ta ja'al fi qulubina gillan ya Allah kada ka sanya hasada a cikin zukatanmu kiyayya da hasada na amanu ga waɗanda sun kai imani wato ba sahabbai kawai ba duk wani mai imani ta roƙi Allah ya ɗebe ma hikidi da gilli tsakaninka da shi balle ma sahabbai magabatan al'umma rabbana ya ubangiji innaka ra'ufur rahim kai mai tausayi ne mai jinkai ne kullu wahidin min alqa'ilina li hadha alqawli wato kowane daga cikin masu faɗin wannan magana ya qasidu liman sabaqahu yana nuna wanda ya gabace shi man in takalla qablahu min ghairi fasilin wato na gaba da shi wa yantahi ila asrin nabi daga nan har zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama فيدخل في إخوانه الذين سبقوه بالإيمان جميع من تقدم من المسلمين كما waɗanda aka ambata ‘yan uwanmu da suka gabace mu da imani wanda suka riga mu ga imani to ya kunshi duk magabatan musulmai wala ya kasu da billabi na saba ko hususul muhajirin wal ansar wato ba ya kamata wajen nuhin wannan addu'a mutum ya ce abin da ya karni kawai sahabbai da tabi'i nan duk wani wanda an magabaci ne na gaba wanda ya gabata to kai nuhin ka ta haifi wannan addu'a Allah shi mai gafara shi ne rahama kuma kada ya zan akwai wata ƙiyayya da hasada tsakaninka da shi wa in kana huwa asalin sababin nuzuli duk da cewa su muhajiruna da lansar su ne asalin dalilin sauka wannan aya amma ba a takaita addu'a gare su idil hukumu amun domin hukunci ya game bai daya ai du'a li kulli shi ne ayi addu'a ga dukkan musulmi ne jami'i man takaddama hudun zamani musulmi yi addu'a ga wanda suka gabace shi a kowane zamani to kun ga a wajibinmu ne salaful umma magabata na al'umma mu ɗauke su da kima da nauyi cikin mizani don haka mu girmama su mu ƙaunace su mu yi aiki da iliminsu mu yi kwaikwayo da halayen ah, wasu malamai sun ce al'ummar ga gaba ɗaya ana iya kasa su kashe uku kawai muhajiruna lansar manja a mu. to wanda duk bai shiga cikin waɗanda ba to shi bai cikin wagga al'umma an gane ko yanzu waɗanda sun tabi bayan sahabbai an ce gawa da suka yi ni suka yi addu'a suka yi ko Allah ya gafarta mu waɗannan magabatan su yi musu rahama kuma kada Allah ya sa ya ƙeya tsakanin shi da waɗancan to in ya zan ba cikin muhajiru ne yake ba ba cikin lansar yake ba kuma sai bai da wadda siffa cikin waɗanda man ja a ba da um kaga bai cikin wadda al'umma shi ya fita an ce wani ko wasu mutanen iraki sun ce wajen wato husaini jikan mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama. wasu kuma suka ce a ba husainin ba ali ibn husain dan dan kuma garuwa riwayar Jafar Sadiq Jafar ibn Muhammad As-Sadiq ce wannan riwaya mutanen iraki suna cewa goyon bayan ahalul baiti suke suna goyon bayan iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kaunarsu wato suna biyayya gare su saboda haka sai suka sanya kiyayya ga sayyidina abubakar da umar da usman da ali da niyyar shi an ci cewa dama shi ato ali ana nahin mabiya sayyidina ali ko masoya ahalul baiti su ne shi a asali su suka zo suna zagin sayidina abubakar suna zagin sayidina umar da usman suna cewa sun yi kwace sayidina na Aliyar kamata a ce shi an halifin manzo Allah baya gare shi ba wai sayidina abubakar ko umar ko usman ba saboda haka sun tare hakkin ahlul zai. to wayannan maganganun suka faɗi na zagi sai ta ku saurara shin ku masu maganar da kuna cikin wannan aya da Allah ta baraka wata ala ya ce lilfukara ilmuhajirina alar mazu zuwa ƙarshe ba kai saka karanta wanda yake wannan aya wato wannan aya ta takwas ta ambaci muhajirun da darajar ya ce kuna cikin su sun ka ce a'a ba mu su ya ce to wallazi na tabawa uddara wal imanin zuwa ƙarshe kuna ciki sun ka ce a'a yace to yanzu nan inda Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina da min iman kuna ciki muka ce lalle ba su ciki yace to ba ku cikin musulunci yace Allah Allah ya tsine muku Allah wata ku te ku ba ni imani ba ni bukata saboda haka yan shi'a tun da sun ka suke daga wannan ayar su ne ba sahabbai bane ba tabi'ai bane to ba muhajiru ba ne ba ansar bane sannan suka rasa wannan siffa ta addu'a ga magabata sai zagin magabata to duk wanda ya sifantu da wannan siffa ta zagin magabata to shi bai da matsayi cikin addini ya tashi tutar babu saboda haka sahabbai a yi musu addu'a ta neman gafara da neman yarda Allah sannan kuma mutum ya kane baki ne kai ya sa kai ya sa baki ne mai wari mai tsai ga abin da ya gudana tsakanin sahabbai shirin ka tattauna wannan magana ya ce ah, sahabiwa ne ai ya kure kaza sahabiwa ne ce adda kusurori kaza ina ruwanka ba magana ka ta abin da duk ya gudana tsakanin sahabbai wajibi ne musulmai yan baya wanda suka zo baya gare su samun bakin su Allah ya tsawo saboda ya ina da jan hankalin wasu daga cikin yan uwa wato na ilimi na taba jin wani ya ambaci cewa sayidina umar ya yi gaza wai ya ce akwai ta'abu da sahari akwai ta'abu da sahari ya ce ba za a yi shi ba ya ambaci wasu yan matsaloli wanda na umar ya yi istihadi kuma gaban sahabbai kuma sahabban nan ba su ce komi ba don haka ya nuna ijma'u su kuti ne su kuti. saboda haka kada wanda ya sa baki ne da suka kalmar suka ko bai zagi ba ko suka ka nuna wani sahabi ya bace ko kuma ra'ayi ne ra'ayi ne ma mai kyau bane wannan ba daidai bane idan sahabbai an samu istihadin sahabbai wannan yayi wannan yayi wannan kaga abinda ba a yi ɗauka gaba sai ka zaɓi wani cikin maganar sahabi sai ka yi aiki da ita amma dai ba tare da huzantawa ba ko sukan lamirin shi wannan sahabin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga talalafiya sannan ba su sayyidina Umar kawai ba ko irin su imamuna Malik na Malik sauran tabi'ai da tabi'i tabi'i waɗanda Allah ya martaba su ya ba su ilimi kuma ya ba su riƙon sunna a karantar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to bai kamata mutum ya soki ire-iren wayannan malaman ba in ma dai abin da suka zo da shi na ijtihadi na istinbadi bai yi ma ba ka samu wani abu wanda ka gani ya yi shi to ka yi abin da ka gani wanda kake son ka amma fa ba ka da damar tuta gare su domin salaful umma ne magabatan al'umma ne ah, mun sani wani da an karanta cikin wata na imam malik imam malik ya ce zalika ma wajattu alaihin nasu bi baladina sai ya ce asu al'adar garin ta ba sunna ta wai dan ya ce ma wajatu alaihin nasu bi waladina abin da na samu an annasu din nan ba ba mutane gaba gari yake gini ba malaman madina yake ne to dan ya ce abin da na iske malamai akan shi shine duk ba da fatawa akan shi to bi Allah ne ka dibi irin iliminsa da darajar da suke ilimi amma ya yi son na kalko magana cewa malaman madina ya karɓo magana ne karshen babuka cikin mawaɗa sai ka ji ya ce zalika a hasnu ma ma sami fi zalika ya ce wannan fatawa ita ce mafi kyawun abin da ji daga malamai to irin wannan za ka zo ka soke shi saboda haka in ka ji wani na sukar malaman fito ba imam maliki kawai ba ko mai iziya ka je na suka ko mai risala ko mai mutasar da ta karar gudun tawilatun kaulani a kawanin kawai sai ana kama mutane maganin sabani sai ya soki mai mutasa wannan ba daidai ba ne manyan malaman nan Allah ya karbi aikinsu akwai dalilan da ke nuna cewa Allah ya da wannan aikin nasu domin inda Allah bai da shi ba ba zai yadu ba yanzu misali imamu na malik da ya rubuta muwadda a lokacin da ya rubuta ya sai da shugaban ƙasa na wannan lokacin ya ce littafin ya ƙayatar da shi ƙoƙarin da imamu na malik ya yi na tara hadisai da ilimi ciki ya ƙayatar da shi ya ce kamata ya yi a sa a tilasta mutane gwamnati da ce kowa wannan littafin za a yi da ya ce a abin mutane ga duk abin da sun ka samu na ilimi tabbatacce su yi aiki da kada a takaita mutane a ce sun aiki da wani littafin na kai in kai na ko ni ko a yi son littafi na shi ya ɗoye tasiri cikin gwamnati ba ma shi imamu na malik ya ce a sannan aka zo aka ce imamu na malik wasu rubuta mawata ma yanzu ba kai ɗan da mawata ba malamai da dama sun rubuta littafin mawata da sunan irin naka yadda babu komi ma kana lillahi sunu wa ma da li lahi yan fasu yadda ku tai ku bari kowa ya rubuta littafi ne a gani amma duk abin da an ka rubuta aikin da an kai don Allah zai zai dore wanda an kai ba don Allah ba shi kuma zai yanke to yanzu kun ga cikin labaran mu muwadda mu dai yanzu nan wani mun ka sani muwadda maliki shi mun ka sani amma akwai muwadda adu da yawa saboda haka wannan aikin nasu babu kushewa ciki ka karanta kai aiki da shi in kana ya in ba kai kuma sai ka bar musu littafan su shikenan to to kun san nan mallan ya ce man sabaka na da imani ya kunshi a wanda an gaba gare ka dab dab dab daga nan har zuwa ga sahabbai ko to yanzu irin mana abokar gumi irin Isma'il ismaila idris irin shehu dan bojo yanzu magabata na koma magabata ba ne magabata ne ya kamata a yi musu addu'a ko bai kamata ba to amma wani sai ce don me wai za a zo duk lokacin da aka ce wajen wa'azi sai an ce Allah ya gawa samun mu malam sama'ila idris Allah ya gawa samun mala abokar gumi sai ce ma yi bidi'a wani wannan addu'a bidi'a yanzu a ce yin addu'a nan bai daidai da ayar gama eh a ta goma da suratul haskari ba sai daidai ma ta yi daidai saboda haka yi wa magabata addu'a ya yi daidai karantar alkur'ani sannan malam sama'ila idris mala wakar gumi wa duka je yana suka su yana zagin to ba ba ahal sunna na ba sunna ta sha mai kai ba akwai wata manufa da gare karkashin ƙasa ta rusa addinin musulunci an samu wanda sun kai rubuce-rubuce yanzu haka suna sukan malam sama'ila yanzu akwai wani marubuci da ya taɓa rubutawa sai yana magana a kan malamai sai yake cewa wai malam sama'ila idris da su cewa amur tijjani sai yake cewa wai duk layi guda suke wai jagororin ɓata Allah ya shirya da shi ba za mu yi mai baka addu'a amma mu ne masa addu'a Allah ya shirya da shi sannan wani abin da zai ce wai a bakar gumi ai shi ba ma malami ba ma malamin sunna da ba haka wani zai iya ambata to in ba malamin sunna malamin bidai ana, wani gani yake wai a bakar gumi karkace yake ba daidai yake to ire-iren masu irin wayannan maganganu da sukan magabata da malaman musulunci Allah ya shirye su amma ka sani da kaji mutum ya ɗauko irin wannan magana so in malami na mai darasi ka ban mai makaranta kai don ba malami babu alheri cikin karanta soyi in kasancewarsa ne kake sa a kajiya soki malaman musulunci to wannan kasa kai fatali da ko saware ne yi domin ne domin zai kasar da kai kuwa zalim mudillun Allah ya so sun macara sannan ubangiji ya soma ya hakima jara bainal kufari da yahud yana ambata mana yana abin da ya gudana tsakanin kazare yahudawa min banin nazir na kabilar banin naziri wani munafiki da abin da ya gudana daga munafikai min al'aqawalil kadiba na maganganun karya wal ahwalil fasida da halaye na banna wa ta'jibul muhadab minha da kuma ba da mamaki ga abokin zance ya yi mamakin na abubuwan ba da ce a hawalin mu'minin bayan an yi hikaya halayen mu'minai wa aka walihim wato da maganganun su Allah ta bakatihim tabakatihim bisa ga bambanci na matatan su daraja daraja nasu ubangiji ya ce alam tara ka karanta يقولون متاعا لتحبتم لنقولن معكم لئن أخذتم لنقولن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن والله يشهد إنهم لتعلمون na'am alam tara baka yi dubi ba a ayyuhal da ya kai abokin zance mai karatu ko mai farin karatu ya ila allazina nafaqu baka dibi wadanda suka yi munafici ba yaquluna suna cewa la yatawanihim allazina kafaru suna cewa yan uwan su kafirai min ahli kitabi wato na ahli kitabi wahum banun nadir munafikai suna ce ma yahuda banin nadir wa isa wani yin kubur yan uwansu cikin kafirci suna ce musu la'in uhuristum wallahi ya an fitar da ku min almadinati daga madina la janna ma mu ma za mu hita babbar gari tare da ku wala nuqi usikum ahadan abada kuma ba mu wa kowa da wai suna ne ba su da ga annabi to raka shi a tozalta yahuda har abada ba za su yarda ba za su ba wayan kotetun suka ce wallahi in an ka yake ku lanan kuma wallahi za mu taimake ku wallahu ya yashhadu a innahum lakadibun Allah ya sani ya shaida cewa munafikai ƙarya suka wannan magana fata baki ce kawai ba daga sai suke yi la in ukhriju Na'am. La'in ukhriju Allah ya ce wallahi ko da an fidda Yahudawa daga Madina la yakhrujuna ma'ahum tumina ta kai ba za su yi ta su gari ta yarda da su ba wala in qutilu kuma wallahi in an kai yaki an kai hari ga Yahudawa la yansuruna ba za su taimake su ba wala in nasaruhum a kaddara ma su zo su taimaka mun su kawo musu ɗauki to ko sun zo laiwan nunnal adbara wallahi za su juya baya wato ma'ana ba za su tsaya wani yakin ba za su gudu sun eh, ma layun sarun sannan ba za su taimake su ba kuma ba a samu wanda zai taimake su yahudawa la'antu

wato sun yi tsananin jin tsoron ku a cikin zukatansu min Allah ya da Allah su munafikai suna tsoron a kawo musu hari a karkace su kuma malaman tafsir sun kace yana yiwa ma yahudawan masu ma a zukatansu ake ne wallahi sun yi jin tsoron azaban mu'minan ne da azaban Allah ai anna rububatahum da minkum tsoron su gare ku a boye ashaddu ya yi tsanani min ruhubatihim ke da tsoronsu min Allah daga Allah yuzhiruna halakum wanda kuke bayyana muku a bayyane wa kanu yuzhiruna lahum rahabatan shadida min Allah da munafikai da yahudawa suna bayyana cewa su masu tsoron Allah ne ai la yaqdiruna ala muqabalatikum ma'ana yahudawa da waɗannan munafikan ba su iya tunkara ku su gaba da gaba da ku li'annakum ashaddu rahabatan fi sudurihim domin ku ne mafi tsananin abin tsoro a cikin zukatansu min kulli shay'in ya da komai zalika wannan ya faru ne da annahum qaumun la yafqahun domin su mutane ne waɗanda ba su da fahimta ai la yafhamuna wa illa inda suna da fahimta lama kafin makhluqa da ba su ji tsoron mahaluki ba taliki a wanda Allah ya halitta a shadda fiye da tsananin tsoro مما خاف الخالق هيدا suke jin tsoron shi malikin na'am la yukatilu la yukatilu la يقولون لن يعلم ما في قومه أفضل لهم وعاد يوم بعثهم لن ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم wato su yahudawa ba su yakin musulmi tare gaba dai In lafi ƙuran muhassana sai dai a cikin wasu alkalu wanda aka katangance da katangar birni aunin wara ijibirin ko kuma in zafin yaƙi. su hake da wata katanga ko wasu itacen da jino jam'u jidarin wa huwa turu wa fi qira'atin jidar ba'asuhum bainahum sadidun yakin su ma a tsakanin su da juna yana da tsanani ai fa ajazuhum an qitalik an qitalikum kasa yakin ku da kuka yi laisa li jabanin ba dan tsoro ne ba balhum sigayatul quwwa suna da tsananin karfi wasu da'a suna da jaruntaka idan harabu ba'dhum ba'dan idan sashin su ya yaki sashi wa amma idan harabukum amma in kun yaki musulmi fa da uku sai su yi rauni su kasa yaki musulmi wa yada bunusan nan su ji tsoro da rahabatin lati fi qulubihim min kullun Allah ya sa musu tsoro cikin zukatan tsoro mai tsanani suna tsoron musulmi ka sabuhum jami'an kana tsammanin su tattare suke wa qulubuhum shatta amma su daban-daban suke ai muka farrika tilafal ba ne da ake tsammani ko da kaga sun wato tawaga tare da yahudawa da yahudawa ko da yahudawa da munafikai ko da yahudawa da mushrikai kaga kamar sun hadu sun yi runduna za su yaki musulmi to kowa ra'ayi ne daban-daban kuma zukatansu ba su hadu ba zalika ji قوم لا يعقلون nuna. wannan ya faru ne saboda su mutane ne da ba su da hankali Matsalolin fi tarkin imani abinda an misalin su wajen barin imani wa ma sai hasu ba alaihin da abinda zai tabbata gare su ne zalika min alqatl na kace su wal da tsawaye su da ribata su wal hazima da kuma rushewa da duniya a cikin duniya sai Allah ya ba mu misali da wasu irin su to nan kanin mu kai san da kun ga wannan sifa tahasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sifa ce ba ta musulmi ba sifa ce ta kafirai yahudawa da sauran addinai kun ga suna iya haduwa ka yaƙi musulmi ko kamar yadda suka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta abu dan asharafu ya ce ya yi kawance da mutanen makka cewa a taho a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ya tabbatar mana cewa ko sun haɗu kafirai yahudu nasara musirikai, pagan da sauransu na addinin gargajiya domin su faɗa da musulmi to Allah zai ya musu rashin jituwa ga su ba su da ra'ayi guda ba su da haɗuwar zuciya ko sun haɗu da jiki babu haɗuwar zuciya kaga in kuma aka haɗu amma zukata ba su haɗu ba to babu wanda za a yi manufa ta zan guda a samu nasa a ce kun ga wannan izna ne wa'azi ne ga mu musulmi mu kenan mu zan saɓanin haka zan in mun ka haɗu da jikinmu kuma mun haɗu da zukatanmu amma in zan musulmi sun haɗu da jiki su ma a mun shakka to sun zan kama waɗancan kenan Allah ya tsawaka muna roƙon Allah su kare mu daga wannan sifa ah, kamar salin labinin min kablihin ba kamar أمرهم ولهم da min الذين من قبلهم ba abinda an kwata bakacinsu misalin su kamar waɗanda a gabaninsu wanda suka tuɗe kaɗan da zamanin karibin ɗan lokaci ɗan kaɗan wahum ahalu badar su ne mutanen badar minal musulki ne daga cikin musulkai su ma sun yaƙi musulunci ba su sha da daɗi ba za ku wa ba al'amuri sun ɗanɗani azaba al'amarin su ayyau ko duniya min katalin wa gari an karkace wasu an kame wasu ولهم عذاب عليم kuma suna da azaba mai ciwo mai radadi fil akhirati al akhirah wato kaga eh, musulkan makka ba su nasara ba a badar an fatattake su kuma aka karya karyen kafin to su ma yahudawa banin nadir su ma a wannan karon da ake ba da labari eh, da li awwal al hashr nan su ma ba su da daɗi ba an kaskanta su an walakanta su kuma Allah ya karya su kuma sai Allah ya ƙara ba da wani misali ya ce kamar sani shaifan نعم na'am to Allah ya bada misali irin yadda kafirai suke yaudara suke ruɗin yan uwansu kafirai kamar yadda shi ma shaidan yana ruɗin mutane yana ruɗin kafirai in ma mumini ya ne abu shi ma shaidan yana ruɗi ne Allah ya kare mu daga ruɗin shaidan. Shaidan ya ruɗi kafirai ga yadda ya mutu kamar shaytan kamar shaytan idh qala lil insan lokacin da yace wa mutum ikfur ka kafurta wannan ma kafara lokacin da mutum ya kafurta qala shaytan lahu sai ke dan ya faɗa miki wannan magana istihza'an dan isbilanci wa kufuriya da dariya bihi sai ce ni bari umminka ni na barranta daga gare ka ba ni ba sai inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai kai ba ka tsoron Allah sai shaidan ya rudi ɗan adam wato ya sace ya yi kafirci sannan ya ce ka'ida dariya ya ce ni ba ni ba kai in kai ba ka san Allah ba ni na san Allah haka za yi sauyin shaitan lil insani amalan sayya haka shaitan ne ke sufanta yake suranta wa mutum aiki mugun aiki wa yuriyahu annahu nasiru sai dan ya gwada wa mutum zai taimaka mai in hasala shay'un yuzi in wani abu ya ya gitta wanda zai cutar da shi sai ce zan taimaka masa wa anna fi bihi rahatun kuma sai dan ya rudi da adam ya ce wanga abun da za ka yi fa akwai morewa za ka samu hutu ne wata mutum da jin daɗin nan su yi garansa don haka sai ya ci gaba da kawata mutum banna mugun aiki hayar aikata hatta idan ga al-insanu har sai mutum ya rubu da wannan kawata ta ce dan warta kabal mata ya aikata wannan laifin ya taruku shaitan zai shaitan ya bashi ba da an yasta zai abi bayan ya izgini da shi wai ruwa an ruwaito an na rahiban akwai wani rahibi wani mai ibada na bani isra'ila musamman barsisa ana cewa barsisa al'adin mai yawan ibada wato an ce in ya kama sallah in ya kama sallah ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi yana iya kwana goma bai ba sallah sannan zai ci gaba da azumi kina sadar da dare kuma har dare goma ko sahur bai bai sai budin ba kuma ya koma daji ya yi ɗaki ne na ibada ba ruwa ne da kowa ta ibada ta ɗayan ke to amma sai ke ɗan ya yi niyya ya fatar da shi ah, ana nan ana nan ayi ya ƙoƙarin jawo wai wata mai taɗin aljannu a yi mata rukuya ya sai ya ƙoƙarin cewa ‘yan uwan wata mata da ba ta da lahiya shi ke ɗan ya shaye ta da rashin lafiya sai ya ce ku kai ta inda mai ibadan nan shi ɗaya zai mata rukuya ta warke don shaidanin ta mugun shaidani na in ba in ba mai ibadan nan ba shi ɗaya zai iya kawar da wannan aljanna saboda haka mutanen wannan yan uwan wannan mata suka ce ai bai saurare mu ko mun tai ko mun tai ba zai saurare mu ba don bai saurari kowa in dai ta yana ibada nan sai kowa bai saurara mu wai sai da ya ce to abinda za ku yi ku tai ku gina mata ɗaki nan ku aje ta nan kusa gare shi inda ya gama ibada sai wata rana insha Allah zai waigo domin ya yi mata addu'a to shine wai sai aka ci gaba da haka har dai shedan ya shiga tsakanin wannan mai ibada da wannan matar ya kawata ta gare shi fahamalat wa wadi a hayan shaye ta fahamalat sun makatalaha sai bayan ta ɗauki juna biyu shi ɗan yace mai to kai yanzu in abin ga yadda yana gare ka a ce baka ka ba eh, ka kashe ta sai ya kashe ta kawafan ya an yabta da don tsoron kada ya ji kunya bayan ya kashe ta fadallar shaidanu ha sai shaidan ya ce inda yan uwanta ya ce kai fito banna ta waru an kashe ya ƙofu Idan nuna musu alamar zuwa ha bagiranta inda an kai mata kabari ba ja'u sai suka zo fastan zalon rahiba suka ce to shi mai wannan ɗakin ibada ɗin ya sauko daga gidan sama da yake shiga yana ibada ya sauko ƙasa li ya katulu don su kashe ba ja a shaytanu sai shaytan ya sake tawa ga wayannan mutane yan uwan wannan mata sun zo don su kashe suna son su rataye shi sun ɗaure shi za su kashe sai ce sai ce ɗaya to ce ka gane ne ce eh na gane ka ya ce to ni na wanda ni tsawata ma wannan matar yanzu ina son in taimake ka in kana yin abu guda ka yi abu guda komi bai faruwa shi ke nan ba za a kashe ka ba yake mina na yake kai min sujuda sai yake to ai wannan mai sauki na sai in tuba daga baya sai yawa su sujuda fa wa'adahu an in sajada lahu an yunjiyahu ya mai alƙawarin ta an ya mai sajada zai tsar da su minhum daga waɗannan mutanen masu take fa sajada lahu sai mallamin ko mai ibada ya mai sajada fa tabarra min sai ce da yace a ce ah, kai banza kake ai ce ba mai ibada hake ba ni ba ni ba kai kai in baka san Allah ba ni na san Allah wani Allah aka aka sajada sai ya ce ya bashi a haka to shi ne ka matsala ce dan izkal lil insani kfur falan ma ta fara a yana ji akwai aya da Allah ka wata ala yake gaya muna mutanen makama ma a wurin yakin badar sai dan ya ce zai taimaka mu wani ni jarul lafi وقال ما خرجت لكم اليوم من الناس وإن متاع لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إن ga mutanen makka ma sai dan yayi musu wannan gururi da za su yi yaƙi na eh, badar ya zo siffar wani balarabe babba shugaban kabila da ya ce wanga yaƙi za ku ni jarun laku makwabcinku nake ma'ana mai taimaka muku da zan ba ku taimako sun san jama'a ta suna da yawa ko muna da ƙarfin yaƙi muna da makamai shi ne sai da aka hadu jama'a biyu suka hadu jama'a musulmi da kafirai to sai nan fa ya baranta da gare su ya ce to ni ho ba ni ba ku ya ce ina ganin abin da babu gani ya ga mala'iku na saukowa da rawan nan su da takubban su ya ce in ku ba ku san halaka ba ni na san halaka akwai abin da ni gani don haka ba ni ba ku ya ce inni a kafin ina jin tsoron Allah in ku mushrikan maka ba ku tsoron Allah ni ina tsoron Allah manzo Allah za a yaƙa a yaƙi manzo Allah in ba don kuna wawaye ba to haka ke dan yake yi to shi yasa ake ce muna mu yi mu kokari mu yi isti'aza mu nemi tsari Allah ya kare mu daga sharrin iblis eh, kada wani ya yi tsammanin cewa ƙarfin halinsa da imaninsa ya yi ƙarfin shaidan ko sai karo da shaidan na turmu da shaidan sai da taimakon Allah eh, saboda kada wanda ya tinkaho ya ce shi yarin da ya ce don haka shaidan ba zai iya batar da shi ba zai iya mai wasu wasu amma dai ka nemi tsari Allah ki kare muna roƙon Allah ya mana kariya daga iblis fa kana aqibatahuma to sai ya kasance abinda a ƙarshen su ayil gawi wal mazawi wato da batacce da wanda aka batar abinda aka kamakon su ƙarshen su annahu ma fil nari to duk wuta sun kai khalidai ne fiha kuma za su dawoma cikinta wa zalika jaza'u zalimi kuma wannan shine sakamakon alkafirin na kafire ai jaza'uhum al-khizlan na karshe Allah zai so tozarta kun ga jinje dan ba tsira zai yi ba ko ya batar da mutane dama shi batacce ne kuma duk wanda ya ji bata ta yi shi ma ya halaka ya yi alkawari cewa zai zo mutane gaba gare su baya gare su dama da su hagu da su kuma ce zai iya kasu makari ya zan ba mu gode ma Allah ba ba mu bota ma Allah bautar da ta dace da shi ba ba mu biyayya ga Allah ba ya ce kuma zai zayyana muna abubuwa ya ce zai zo mu da abubuwan hawa da kayan kiɗi na shafawa da gogawa da sauransu domin dai duka ya ja mutane zuwa ga mata ya sa ma kasala lokacin zuwa sallah ya sa ma kasala ba ta zuwa wurin wa'azi ba ta zuwa wajen tafsiri ayyukan alhairi sai ya hana ma aikata abinda aburi ne karshe ya samu abokin shiga wuta in an shiga wuta cikin ina bugun gaba ya hau mun bari ya yi jawabi ya ce to jama'a ta kun ga dai halin da mun ka shiga ciki gani da ni da ku da cikin wuta to bai iya ceton ku ba ku iya cetona don haka da ni da ku mun yi faɗuwar guzuma da ita da ɗiyarta idan guzuma ta haihu dama yunwa ta riga ta buge ta na gani a duk wanda suka san kiwon shanu sun san guzuman nagge wadda in ta haihu lallai ba ta iya kanta kuma yadda aka gare ta ita ma ko dan dan bai iya kai ne kaga duk an haji to zai ce bai iya agajin ku ba ku iya agaji na ita to kuma ku tuna fa ba hankalin sa mai giya ko ragama ni jawo su iyaka wasu wasu na nemi hukun ka bi ban tilasta kowa bi na ba wasu wasu ne mai saura ka falata lumuni kada wanda ya zarge ne ce ce kai ka ake wuta ba lumu an fasa kun kowa ya zarge kai ne ce ce kai ka ne wuta Allah shi mana kariya da jin wanga jawabi na shedan Allah ya ce da shedan da duk wanda ya bi shi to fa kana ake batuma sunnari Allah shi mana kariya يا أيها الذين آمنوا لو قلت يا أيها الحمد لله <laughs> يا أيها الذين آمنوا تقول تو أي منكر أنت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظرن نفس ما قدم الذين إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you.

kawai da kasa kamar waɗannan biyu da za su kawo a cikin kasuwanci ta kawo da kasa kawo na kasa kawo da biyu wasu bayan kasa da ne ta ce su ne a kwanciya ma ne ya wata wata wata to matukar dai mutum yana sallah sai kokanto ya kama shi sallah ta fita ko bata fita ba to dama fuka hawa sun ce bana alal yaqin ya yi gini kan tabbas ko kuma bana alal aqalli wato gina sallah kan abin da aka nan don haka ita sun da tana kokanto cewa yanzu raka a hudu gare ta amma kuma tana ganin biyu ne to biyu za ta ɗauka to tuna ta ɗauki biyu ta biyu gare ta ta ƙaro wasu biyu sannan na ta tsaye da kokanto to babu zargi sallar ta yi kuma ba a da ta yi in har ya zan dutsen nan ƙari na ta yi ba jiya ba haka ta yi maganin wannan eh, su hau wallahu ala azuminsa lafiya da yake babu matsala ga azumin